assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da lokaci um, kamar yadda kuka sha wahala a kan investment so ala ayu halin in har kace zaka ce zaka dinga sarewa a wannan harkar ka tuna ka ce babban inda zaka ci so a cikin wannan bidiyon abin da nake nuna maka shine ya nuna maka yadda zaka shiga wata harka da zaka samu kuɗi a harkar cryptocurrency ya zaka kai harkar nan farko abin da nake so da kai a nan gurin ba kai kokari ka zo nan cikin ah, Binance ɗinka ka je ka siyo Polygon na ce maka polygon bari kuma maka tiro su wallet ina don ka gane menene polygon don na maka menene polygon don bi maka abin step by step saboda kada a samu a samu problem wannan bidiyon zai zama maka in part abu ne wanda in ka ce za ka yi shi ba tare da ka kalli bidiyon ba abin zai iya zama maka da matsala ba tare da ka san ta ina za ka biyo abu so abin da ke so da kayan gaya ma in ka shiga cikin trust wallet ɗinka sorry in ka shiga balance ɗinka abin da ke so ka je ka so ka je ka siyo polygon matic polygon matic so idan ka zo polygon matic din sai ka zo ka siyo shi kamar in level 1 ka fara za ka sai dala 8 so zaka kai dala 5 ne dala 2 ka bar shi a gas fee dala 7 kai in kuma level 2 za ka siya kaga kenan guda biyu dala ne ka siyo dala 17 dala 17 goma can biyar nan sha biyar biyu kuma gas fee ko kuma ka siyo sha takwas in kuma za ka yi level 5 level 3 and 5 za ka siyo irin dala a ah, arba'in da wani abu in kuma har level 4 za ka yi sai ka so dala saba'in da takwas to amma ka fara karanin ma ni da na riga na yi na naira dala saba'in da takwas to idan ka siyo wannan polygon din za ka zo don gunda ka ce swap din sai ka zo ka zo ka swap din into me DAI ada ke adnan DAI ke ta polygon ka duba nan gurin polygon ce wannan polygon za ka sace in za ka su da amma kai na polygon za ka ɗauka sai ka swap din misali kai na level wannan ne sai ka zo ka swap din into me na 5 na 5 dala ka gane ko kuma kai na 6 dala adadin abin labar ɗin labar ɗin ana buƙatar dala biyar to amma dala biyar ba ta bai dala bakwai saboda gas ta za ka dinga da gas kamar ne in kuma haɗa za ka yi da labar biyu za ka yi shi kuma labar biyun nan za ka yi shi za ka iya samu dala goma sha biyar ne kaso dala goma sha takwas har gas bi kenan dala goma sha takwas labar biyu kenan labar wan da labar tu labar tiri kuma yana buƙatar 15 dala haka kenan kana buƙatar dala shida ko da hudu wancan kuma za ka yi ne dala saba'in har da takwas to abin da za ka yi a nan gurin wanda za ka yi ka turo wannan polygon cikin nan gurin ka turo shi to in ka turo ni dala na dala adadin abu zaka in dala in dala bakwai ne ka turo sai ka zo ka dala shida a nan gurin sai ka sa dala shida sai kai swapin nan zai nuna ma kai swapin in kai swapin zaka zo kuma ka zo a turo swapin ka kai on din me wannan DI din nan yake D A I sai ka bude ta to ka ganta nan gurin ta polygon ka ganta ta polygon ba irin wannan ta ARC20 ko ta wani abu na ba a ta polygon zaka bude za ka ganta ga hinan nazo kaga wannan ma gaspi na kenan abin da ya rage min kenan ina da mashi da gwan to abin da zaka yi a nan gurin wannan investment din zaka yi ba kullum za a dinga tura ma cikin wallet ɗinka baka da problem to bari ka da zaka yi anan gurin bayan ka riga kai zan baka link in ka riga kai na baka link din sai ka zo cikin D app din naka wannan link din bari je gurin wani abokin na tura masa dan dan dan na tura masa na riga na tura masa wannan abokin na so bari in hoshi shi wannan link din na riga na tura wani abokina bari na muku yadda zaka yi ka kafi link din ka gane dan nuna maka yadda zaka kwafe shi so idan ka kwafe shi misali ka kwafe shi haka ba sai ka zo kan sai ka zo kan abin nan ina telag eh, ina whatsapp ina eh, sorry ina a brand da muke cross wallet za ka zo sai ka zo d app daidai d app naka sai ka pass musa sai ka pass to in ka zo nan gurin sai ka pass musa a can sama ka zo d app sai ka zo nan gurin sai ka pass ɗin wannan abu sai ka dan taba haka sai ka je ka tafi next in kai haka zai bude maka idan baka taba ba zai bude maka ma haka nan gurin dama idan baka taba ba in baka taba ba ka ga abin da nuna maka yanzu za ka nuna maka haka in yanzu dai nan gurin dama ya bude maka ma haka sai ka canza network din nan nan din nan zuwa ya kamar da shi zuwa polygon sorry ya taba shi kamar da tiron nan sai mai da shi polygon kun taba polygon to mun riga mata polygon ni na riga na lissa sai ka zo ka ce signing off signing off ya ka taba to a nan gurin kai tunda baka taba yin signing off kana zuwa nan zaka zo ka ce connecting wallet ya ka taba nan connecting wallet inda metamask kake zo ka yi in kuma da mai trust wallet zaka yi amfani ma da trust wallet ya ka ce connecting wallet kana zuwa ka taba connecting wallet sai ka ce signing off zai baka dama za ka yi connecting wallet ɗinka to kaga already ya gaya min na taɓa rijista da ban taɓa ba zai gaya min cewa in yi rijista to abin da yake faruwa nan guda taɓa yin rijista nan gurin ko to bari in post ɗin bidiyon kuma maka bidiyon da yake wannan kuma bai taɓa yin rijista ba sai jura maka da shi ne za ka yi tiriyan tiriyan kai ka inda za ka je ka siya Dan haka wannan bidiyon shine part 1 ka riga ka in ka taɓa haka ka yi connecting ɗin wallet ɗinka abin da ya rage maka yanzu ka zo ka yi rijista ma'ana ka yi signing ka siya wannan level level din so na riga na sai level din ka gan sa nan gurin wa'annan su ne level na siya level 1 level 2 level 3 level 4 bari shiga maka su ga gaida level level din suke bari shiga maka su saboda zan ji wani bidiyon ya zama times 2 ne na shige shi yanzu yana yana yana sace to level 1 na sai hime na sai hi ada na sai ya di dala biyar level 10 na sai dala goma level 3 2 kai level 3 na sai dala 20 level 4 ah, na sai dala 40 to kaga inda labarin da masu labarin 5 da sauran labarin da suke anan gun gasu na sauran labarin to abin da za ka yi anan gun shine ko me za ka yi ka fara farko jiya wannan abin ya riga ya fita to abin da za ka yi anan gun shine yanzu zan nuna maka za ka yi ka sai label bayan kai connecting din wannan zan ji wani bidiyo wanda za ka sai label yanzu yanzu insha Allah ka jira in yana search zai ka ja zai search kamar haka in kai face din da kai search a cikin D app naka zai fito zai fito kamar haka in ya fito sai ka canja network din naka daga nan gurin sai ka canja shi zuwa polygon sai ka da shi polygon nan gurin kenan to sai ka zo ka ce kaga za ka zo ka sign off ko sign off sai ka taba sai ka zo ka ce connecting da wallet ɗinka sai ka connecting sai ka connecting wallet ka gani sai ka zo ka connecting inda ka riga kai connecting sorry Thanks. sai mu zo mu ce mai approve yanzu mun yi connection successfully yanzu ya riga ya connect yanzu ya yi mu ce ok to yanzu zamu zo mu ja kasa zamu ja kasa mu ja kasa mu ja kasa mu ja kasa yanzu in ka riga kai connect yanzu zaka zo ka siyi level level din connection ya riga wayan nan yana da matsala zai ta mama nuna ma abin nan wajen da za kamata ya kai abin nan eta box okay kuna gani ko ga kun ga classes nan gurin ke ko nan za ka shiga ka zo previewing classes nan ba sai ka taba haka ka shiga so ga level level din nan za a activate kun ga level 1 kunga level 1 zan yi activate din sa za su dauki me zan yi process ɗin dala shida so in zan yi zan yi a compound yawwa yanzu ya riga da yi yanzu samu je ya riga da yayi yanzu a shi yanzu ya riga ya su kun ga ya riga ya su sai mace ganin cikin wannan ma level din level 2 10 shi kuma za ɗauka sai ka zo kai accepts ka fade prisudo wayana na dan yamin hauka ne yasa balan check up for wannan zai zo yi yana wannan to zai tsallake nan su yi wannan level din haka za ka yi kana gani ya yi ko shi ma baran ya fosu kada kai ga kaga yanzu nan ya mun check nan yayi yanzu na ciran ya gama na ƙarshen nan balance checking zero matic ma'ana matic ɗin ake duba ina da shi goma da idan haka na ce ma za ka rage na dala biyu gas fee matic ɗin sannan ka siyo DI dai kenan shi kuma ka siyo shi na shi kuma ka siyo shi na adadin na adadin kuɗin da za ka iya ka saka a ciki kar ka ji tsoro a ciki kar ka ji tsoro a wannan abu bai kamata a ce ba ku ba don ka zo da anan goya mun good yana ce mun confirmation transaction yana yin confirmation transaction haka za ka yi haƙuri da tun level din da za ka siya kai level ka kamsai su one by one nan kai kuma za ka yi allowed ne ka sa kuɗin da ka zo ma'ana ka yi confirm kana confirm shi kenan ya siya kama ka haka sai ka yi approve sai ka sa tamfiri a shi kun ga 2 level 2 din mun sai su akalla level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 nake son sa yanzu in ƙara shiga haka in ƙara shiga yanzu haka level 1 active level 2 active yanzu level 3 zan shiga to kawai sai ka ƙara kilikin to saboda bidiyon ka ta tafiye muku tsayi zan ajiye ana ga tunda kun ga da ake sayar level level ga shi wannan ma da yake da ko mai kuskure ba gashi da wuri ma zai saya kawai matsalar mun samu alar network ne su ba wata da kiran waya na da ake da ka saka kawai zai gashi approve confirm ka gani gashi yanzu ai ya riga dan da ya sai level 3 kaga level 3 ya riga yasu su waya ne yake dawa ba yanzu sai ga level 4 sai ga level sorry level 3 level sai eh, ga level 4 nan sai sai je processing shi ma gashi na shi ma ya ce kawai waya na ne yake da matsala da su network kaga yanzu gashi ya zo confirm madalla yanzu kan ga level 6 ma diya su kun gan su kun gan su shi kenan kowa kan yana da bukata haka zai kowanne yana da bukata haka zai level 1 level 2 kaza level kaza haka za ka je ka siya wanda aka siya shi na kamo karshen wannan bidiyon kowa ya je yadda zai na gaishe haka zai yadda ya gana abin da zai